Bismillahir Rahmanir Rahim. A lokacin mita kashi na 78. yanzu wanda suke samun gurin shi wato baba shi ma ta kai shi yake bai da komi. Duk sun wawa shi mai shagobe da wani abin hannun shi kuma in ba gona da saduki ya sa mai ba. Farkon fita shi wasan kwallon kafa da ya fara zuwa ba sai shi ya tsira da shi. A takura suke komai da suka fi karfi a baya yana ba su sha'awa yanzu shi yasa suke ganin wannan kyautar na baya ya zama musu kamar kyauta na farko da ya taɓa musu. A ɗakin Mama Asiya ta samu Mama tana mata godiya wanda Mama a lokacin bata san da wannan alheri ba. In ba yanzu da Mama Asiya ta shigo mata da zancen ba. Mama ta ce iko Allah wallahi yaya ban da labarin wannan zancen yanzu ma nake jin shi gurin ki. Godiya godiya dai ta kare wa Maji da fatan alheri tana ta saka albarka wanda Maji ke gani yau kamar a mafarki. Mama Asiya ce ke saka danta albarka haka akan alherin da ya mata don jin daɗin zuciyarta. Mama Asiya tana fice har tsakar gida tana godiya Nafisa ta gama da ita ɗakin su. ta shiga wurin mahaifiyar tana cewa kina nan zaune halan me ya faru na ga mama tana ta godiya a waje ta fito ɗakin waje umma ta ce na san ta je godiya ne godiya akan me kuma umma ta ce yanzu sai na same mu da kyautan alheri da yayan ku dan kwallo ya yi kuma da shi mu uku mota ce sake muna da kujerun ɗaki da gadaje sai kuɗi wai mu saka mai a mota da kuma kayan abinci Nafis ta ce tirka shi amma ko Allah ya saka mai da alkhairi wallahi to umma shine kike zaune ke ba za ki je ki godiyan ba ko da yake na ji kina magana kamar har yanzu kin kina da sauran hasada abin da yafi karfin ki faɗa abin da yafi karfin ki kenan ko da da kin saka da da kin saka ki ruwan sanyi ki bi ki ci arziki da yafi miki wannan hasadar da kuke yi shekara da shekaru ya ki karewa ga yarwar munafarci ki ta saduda ta je ta yi godiya ta bar ki nan kina hasada daga banza kallon ta kai cewa yar da suke ɗauka a matsayin mara hankali ga magana ta da ɗabi'unta amma kuma gaskiya ai nafisan ta faɗa mata don ta san mama Asiya yanzu ta zare jikinta tana hudda da al'amarin maji da yaranta. Nafisa kan ɗakin ta shige ta kwanta abin ta yanzu ta daina sha sai dai bata bar haka banza ba da ta saba ba. da ya shigo ya samu su mazaunin zaune ta yi tagumin ganin shi ya ɗan saka ta saki jikinta tana mishi ta yin abinci. Ya ce umma na faɗa muke yanzu a gidan yaya sadauki muke karya ni da Abdul. komi dai sai Fatima ta kira mu mun zo mun ci abincin. Abincinmu yana a jiha kama da safe. kuma ta ji wani iri a ranta babu da ita san cewa ko babu komai an yi haɗin zumunta a gurin kafin ta kai ƙarshen tunanin da ta ke yi ta ji muryar shi na cewa wai ko umma kin san wani abu Fatima fa ta muna kamfen gurin yaya ga sabon gurin aikin da za a buɗe Abuja nasu shi da kanshi ya sadauki dan ke faɗa mana cewa wai uwan mu ta nuna son kai ta matsa ita sai dai mu ma a nema muna babban gurbi a can mu kama aiki da su ko kuma wanda ke nan Sokoto din wallahi da suke gwada mana halarci irin haka ni abin ma har kunya yake bani yadda a baya maka ta gwada masu kyayya a filin Allah amma sai gashi yanzu da ya samu da ya samu mu ne na farkon samun alherin shi har da mota fa yace zai saya mana wallahi ba mu kaɗai ba har da sai Imran naji ana magana akan za a sama musu su ma za a ba su appointment a wurin ce kai amma ko da ya kyauta mana wallahi dan zaman banzan nan na Imran ya ya fara isa ta wallahi kuma yanzu dai je ki yi naki godiyan kafin wani lokaci kuma sai irin wannan alheri na ba bazata shi ake kira da kyautar dan aljanna kyautan da zai zo bawa a lokacin da bawa yake a buƙaci da wani abu a rayuwar shi duba fa wayan wayan na kujerar da suka koma kamar tsumma ni har kunya nake ji a zo a gansa a ɗakin nan wallahi haka bai bar ɗakin ba sai da ya ga umma ta miƙe ya ga ta nufi ɗakin maji hankalin shi ya kwanta don ba zai yiwu ba ana musu alheri irin haka amma a ce su har yanzu ba su daina hasada su ba da suke yi ba wannan kenan Allah mai iko a yanzu an kai duk inda sadauki ya sa kafan shi yana tare da manyan bodyguard masu tsaron lafiyar shi da na iyalin wanda gamen da kan suka bashi su domin tsaron lafiyar shi saboda gashi, shi matashi amma yana ɗaya daga cikin manyan masu shigo da manyan ababen amfani daga ƙasashen duniya haka yasa ya zama abin kula sosai a gurin manya na ƙasa da suke faɗa a ji saboda ya zama ɗaya daga cikin 'yan ƙasa masu kishin ƙasarsu domin ci gaban matasa ga shi akan kamfanin da suke son kafa har guda biyu na mai da na manyan jiragen ruwa da za su dinga shigo da kaya daga waje ga manyan injina na haska wutar lantarki da za a shigo da su ƙasa domin amfanin kamfanonin da za a gina a nan ɗin, a nan Najeriya. Ban fita sosai zuwa yanzu dan ciki na yayi matuƙar girma dan ko a wannan lokacin ma sai sun ƙara bani bed rest sai dai ba ba kaman wancan na baya ba da na yi na Amir ba. Ina kwance saman dogon kujera a falo na dan miƙe kafafuna da suka yi min nauyi. Ya shigo gidan a gaje da shi sai sagir suna take mai baya shi da Abdul dauke da dan briefcase din shi ɗin takardun shi da laptop ɗin shi a cikin kes ɗin. Ya zauna yana cewa kai na gaji da yawa wallahi na zaci a nan idan na dawo ko zan dan samu na huta gashi duk babu wani hutu da mutum ya samu tare da shi. Na da lumshe ido na tare da ƙoƙarin miƙewa zaune don na karɓi kes ɗin zuwa ɗakin shi. Ya ce da sauri nono kwanta abin ki huta. Barci idan zan shiga zan shiga da shi ai. Bayan ya ƙarasa kaiwa zaune ne yake cewa da rashin samun hutu ya saka har na yana min ciwo wallahi. Da sauri na ɗago ina kallon shi na ce Amma gaskiya tunda aka fara jin haka ya kamata ka samu hutu ka zauna a gida. Ko da na kwana biyu ne da zai fi maka. Ya ce na kwana ɗaya Fatima da dai kwana ɗaya Fatima kwana biyu ai ya min yawa ga mu da tilan aiki mai yawa a gaban mu. Idan ba na ga an gama gina muna komi ba hankalina ba zai taɓa kwanciya ba ne ba. Ai ga dukiyar mutane ne nauyin shi ya hau kaina dole ne na kula musu da su ko? Dole ne na kula musu da su ko? sai ta shigo gidan da alamun damuwa a fuskanta nan muka zauna da ita ana hira su ko abinci suka wuce da shi dining suna ci yana gama ya shiga ciki ya dan jima bai sauko ba yana sama ko da zai fito ya sauya kayan jikin shi a lokacin tun bai kai zaune bai so magana yana cewa gaskiya kanwata ya kamata a ce ki fito da miji haka nan ki aure na haɗa ku da Amir daman dan san dan sa ɗaya kuke kin ga kowa sai ya huta a bar ruqayya har su ƙara sana su karatun ko kin wani langabe kai ta ce ni yaya wa ma zai aure ni kawai ni na fitar ma da rai ga wani aure can wallahi da sau na ce haba anti ce layi mana ya zaki zaki magana kamar ba musulma ba da ta ce to madan wa kike ganin zai aure ni a haka yadda nake duk masu zuwa guri na ba sunan aure ba da sunan aure suke zuwa mun ba sai dai da ta su bukata kawai gaba ɗaya mu tausayi ta bamu ga maganarta don mun san cewa gaskiya ta faɗa maganarta amma kuma ai abin Allah ba yanke kauna a gare shi ce anti gaskiya koya naki da tsaki rage wasu halayyaki ko Allah zai sa zai tausaya miki don kin ga Allah ko buwaye ne babu abin da ya gagare shi sai kin yi mamaki irin mijin da Allah zai ka miki idan kika natsu kafin ta an ansa wayan ta kara jin sunan wacce ta kira da raye yasa na gane da raiha take waya a lokacin tambayar ta tana ina ta ba ta ansa da cewa ga nan gidan su madan ina shan sanyin AC ta ba su ansa daga ta nan tafi tana gama yake ce mata kin gani maganar ki ba wai ya karɓi bane ba gare ni ki tunani akai ki gyara halayya ki na fisa Mace fa dan gunti lokaci gare ta tun ana yi da kowa ta rana su neman na kuma gudu za su koma ga wasu 'yan mata. Ta amsa da ce ta da cewa to na ji ya insha Allah zan yi kamar yadda ka ce da amma zaka dinga zaka dinka min hijabai na fara sakawa ko Rushi ya ce ga ta nan yana nufin ni zaka dinka miki ko guda nawa kike so kan wata Ni dai kawai ki da tsiki daina wannan halin please Shigowar Raiha ne yasa muka daina zancen suka gaisa da shi ya miƙe zuwa ban falon shi na waje da yake taron bakin shi a cikin shi ya bar mu nan zaune a cikin a na cikin gida da waya a hannun shi yana yi nan muka fara hira da shi nake tambayar Nuriya ci suke ce min wai ta wani saurayinta dan Ibo sun tafi Lagos tare ban ji daɗi ba na kasa koyi bacin na nake cewa haba dai haba a ce kana mutum a ce kuma mutum yana kuɗa da wanda ba musulmi ba kuma abin ai yayi ne gaskiya Raya ta ce madan kawai dai Allah ya gafarta mana zo mu zamu ce dai kawai dan gaskiya ni ma yanzu da hankali fara zo min na gane hakan ba daidai bane ba ne yanzu fata na kawai Allah kawo miji wanda zai so ni tsakani da Allah ko yaya yake zan zauna da shi na natsu ba ki ga al'amarin al'amari na har suka iyaye na cuta hawan jini ba ta to mazan ne yanzu sai a hankali wala na rasa wanda zai zo mata sigar so na gaskiya ba da bukata ba Nafis ta ce maganar da muka gama kenan da yana kafin ki shigo abinda na faɗa mai kenan ke ma yanzu sai gashi kin zo da shi ta ce wallahi muna son auren ba ba mu so bane ba to amma wa zaka aura shine matsala istighfar bai bar komai ba ku koma ga Allah kwana biyu ku ga ikon Allah wallahi bana jin daɗin irin wannan rayuwar da kuke yanzu ya kamata a ce kun yi wa kanku faɗa hakan shi yasa nake son ki madan wallahi ke ce ko zan iya cewa a yanzu kina tsayawa ki nusar da mu mutum hanyar alheri bayan kowa ido ya kawo kawai ya saka mana ana jiran da garin Allah ya waye kai wani abin asham a saka ka a faifai a tallata ka ya sadauki ne shigo yana ce min sai ki shirya don muna da bakin da za su duba gurin da za a gina za a gina kamfanin shinkafa a garin nan gashi sun ce min ba a hotel za su sauka ba a gidan za su yi masauki don haka sai ki samu wanda za su yi aikin abinci idan kuma bayarwa za ki yi a yi musu duka ɗaya ne kamar ya ƙara zancen sai cewa ya ta ba ga bayan aikin me kuke aikin me muke da ba za mu yi muku ba bai magana ba dan na lura hankalin shi bai kwanta da al'amarin rai haɗin ba wanda shi ne bai fahimci ta ba Saukin kai ne da ita sosai amma shi na ganin su ne suke jefa yar uwar shi a cikin wannan mummunan harkar da suke yi tare bai san ta fi su zama ya ba don ita ta hure fitilar ta sosai ma fiye da tasu mun jima da su muna tattauna abin da ya dace mu yi da wanda za mu saya na bukatunmu har sai bayan sallar magariba suka tafi muka sallama muka sallah suna cewa idan an shirya na kirawo su bayan shi ya shigo gida ne yake faɗa akan cewa wai me zai sa na yarjewa yaran nan mashirita su mai aikin abinci baƙin shi yaushe ma suka zauna balle san yadda ake yin girki na ci haba yaya suka ce ba mata ba ba kuma suna gani a gurin iyayensu ba ai za mu taimaka musu nemuwa da wani abu ya ce da sauri nono kada ki so mu cewa za ki yi aikin komi kin dai sai yadda condition ɗin ki yake ko please kada ki fara kada ki fara taɓa komi idan ma ba za su iya ba sai a kira wasu su yi final na ce balle ma insha Allah za su iya duk abin da suka lissafo za su yi din bai ƙara magana ba haka muka bar zancen don ya ga na aminta da su sosai yasa ya kyale ba don ya so ba zuwa yanzu alherin da sadauki wa iyayena ba zan iya lissafo shi ba don muna waje sun tafi sun sauke farale ga gyaran gida da abin sana'a da ya saya ko wasu a sanadiyya na iyayena da yan uwana sun fita a cikin talauci yanzu duk haƙurin da wanda na da biyayya na ne ya ja mana wannan alherin hakan yan uwa da dama yan garin mu sukan zo neman alheri a gurina wanda hakan nakan yi musu shi daidai gwargwadon halina lokacin zuwan bikin shi yayi zuwan bakin shi yayi bayan sati ya zagayo ya bani kuɗi masu yawa akan abubuwan buƙatar su ban masu ƙeta ba na bada kuɗi fiye da wanda za a kashe ma sosai su ma su ƙaru daga ciki suka shiga kasuwa sai abubuwan buƙata duk da wasu muna da su ma a gidan ranar har anti Maryam da Rukayya sai da suka zo da momi tare aka yi aikin komi da su na fita kunyan baƙi yadda ya dace sai da aka haɗa abinci kusan kala goma sha biyu nauyi daban-daban suka ƙara gyara atamfalin namu na baƙi aka saka ƙamshi da komai a falon yadda ya dace dai a bakin ba su shigo gida ba sai misalin karfe uku na rana garin motocin da muka je ne yasa muka gane cewa gidan mu ya dauki manyan baki don har da su jiya da alama don har da su jiniya da alama a cikinsu akwai manyan kusa a cikinsu kenan na aka shiga fito da kayan ci da sha bayan wanda aka kai musu da farko wa direbobinsu gida ya rude da haniya sai kai komo kai da komo su suke a gurin ana yaba aikin da suke Allah da ikon sha'awan nan sanadin Allah ya haɗa su da masu son su a gurin suka wa su magana akan ya basu kannan shi din ya ce ya basu wasu wasa magana ya zama babba dan ita Nafis ta da wani ustaz ne ustaz manaja manaja din wani babban kamfani da ke garin Abuja ita korea wani soja ne babba wanda gwamnati ta turo shi as a security guard na kasa ya kyasa mata Amira da mama ta ce ta zo ta taya mu aiki ta ce ita ba yar aikin kowa bane ba inda za ta tafi na ma mama ta ganta ta kyale ta amma daga baya ta ji sun ba da tukuicin dubu ɗari biyar biyarwa wasu masu aiki sai kuma ta shiga faɗa tana ganin laifina wai da ma ni yar bakin ciki shi yasa na gayyato yan iska su suka min gida shi yasa ita bata ta tafi ba ma ƙarshe kuma sai ga zancen auren Nafisa da Raiha da ta ji Allah ya haɗa su da wasu manya sai dai ba yara bane ba su nan kuma ta shiga zage zage kamar mahaukaciya wai ta yarda ni yar bakin ciki ne ta ƙarshe sosai don ban ban santa da arziki na fi bukata komai sai a gani a guri na kawai wannan kenan Bikin ta Amarya ya taso sosai ba kama wani yaro, don haka muke ta zirga-zirga ba hutu don muke gudanar da komai akan bikin. Duk da gwasalin da take tana nuna bata ta buƙatar saka hannu a cikin al'amarin na ta san. Hakan bai sa na daina duk wani abin da nake da niyyar yi ba, don ba don ita nake ba dama don Allah nake da mijina da kuma mahaifansu. Ba ta san inda rana ta inda rana a gare ta, ina da rana a gare ta ba sai da masu zuwa ganin ɗakin da za a saka mata kaya suka je suka da labari mara daɗi don ashe family house za a aje ta. kuma ga ɗakunan ba wasu ɗakuna bane mai girma ba a da suke ita da uwar gidanta wacce yar uwa ce ga mutumin da za ta aure. da labarin ya zo ba karamin tayar da hankalin ta ba sosai nan da tuburewa mutane akan Ibrahim ya cuce ta don cewa ya gida zai kama mata haya don me za su ce zai yanzu za a ce a kai ta gidan su aje ta so ta tayar da hankalinta akan ba za ta yi auren ba ta fasa hankalin mama ya matuƙar ta shiga shi an koma akan shirin biki ga yan uwa na nesa har sun fara hallara a gurin biki kuka wiwi take akan ita kan wallahi ta fasa sai dai akai wata ba ita ba don ba za ta wannan gidan da ake ba da labarin shi ba babu ta tsari ba mama kuma da uwanta sun kafe akan lalle sai an yi auren nan sai dai ta mutu idan an kai ta don ba za ta ba su kunya ba ganin matsalar yayi yawa ga tashi hankali ga fuskar kowa idan ka duba yasa na tashi da gani nake zaune lokacin ciki na ya girma sosai wata bakwai saura kwana goma nake ciki ɗakin da take na shiga na same ta kifa kai ga fillo ita kaɗai a cikin ɗakin ta yi buji-buji da ita kanta duk ta hargitse da shi Zama ne bakin gadon don ba zan iya tsayawa tsaye ba a yadda nake a lokacin dan karfin hali kawai nake da kaina. Duk da ta ji a shigo ɗakin bai sa ta ɗago yadda take da kwancen ba cikin yanayin tashin hankali. Cikin siririyar murya na ce, An ta Amira, ki tashi mai magana mu san mafita akan wannan al'amarin. Dan kuka ba shi ne mafita yanzu mutum da kin kama mata kafi akan sai an yi auren nan ba fashi. Jin murya na yasa ta ɗago kai cikin fushi ta ce, Bintu, for God sake ki bar na jiman da abin da ya dame ni please, ki har wani taimako zaki min ne? Wani matsayi ke gare ki da har zaki wani ɗauka za ki iya taimaka min da shi a matsayin ki ko dan kawai kin ga kina auren dan uwana kin juya kina juya shi da kike so to ni ba shi bane ba ko ji ki sani murmushi ne kawai na san ban taɓa fari a gurin ta amma ni don Allah ne kawai nake ne niyyar taimaka mata na ce a fil babu matsala anti ni don Allah na zo gurin ki ne domin mu san mafita kawai idan kina da lokaci ki samu mu yi tashi mu yi magana da ke mu san abin yi tun ba a kai maki kayan ki wancan gidan yawan ba Wani kallo ta watsa min kafin ta ce, ina sauraron ki. Na ce, na gode na ci gaba da faɗo. Na san ba wai baki san Ibrahim bane ba a yadda na san kun da tare da shi kuna soyayya. Kawai dai wannan matsalar ta gurin zaman yasa ki ɓacin rai irin haka. Sai nake gani idan ya ce zai canza miki gurin zaman. duk wannan matsalar zai iya wucewa tsakaninku tunda soyayya ce ta haɗa ku ba biyayya ba. Me yake faɗi mutumin da ya kafi akan shi bai da kuɗin da zai ƙarasa gidan shi kuma bai da wanda zai iya kama min haya irin gidan da nake so ɗin a yanzu. Na ce insha Allah anti idan dan gurin zama ne na roƙe ki Allah ki kwantar da hankalinki ayi wannan bikin cikin farin ciki da kowa ya zo lafiya dan farin ciki ya koma gida da farin ciki a ran shi anti ba ku ji ba ku gaji yin kunya ba a ku ba ba ku gaji yin yin kunya ba a ku balle ku ji kunya dole ne dai yanzu abin da ke so shine ki kwantar da ki koma kamar babu abin da ya faru a baya dan marasa da su kunya dan yanzu kin ga ido aka saka mama a gaya za ta kaya ana farin ciki za ki shiga gida mai kuntatawa wani kallo ne ta ƙara watso min ta da cewa wannan shine dama maganar da zaki faɗa min ɗin? na ce eh anti dole tun da kuna son juna da Ibrahim ki haƙuri ki daure ai wannan abin cikin rufin asirin Allah insha Allah ba za ki zauna a wannan gidan ba sarki ta tare da maram mai yadda kanta saman fillo ta ce na da ce wani shawara arziki kika zo min da shi an na ɓata lokaci na akan ki haka na daɗe a zaune ba tare da ta juyo gare ni ba ga wayar da take wayar da take ta vibration ta ki dagawa wanda na san ba kowa bane ke kiranta ba a lokacin sai angonta wanda yake a cikin tashin hankali kan cewa da ta ba za ta yi auren ba ta fasa na gaji da zama ina batun tashi an tambayar ta shigo ɗakin kallon mamaki ta mu na da ta a zaune ga mai ɗakin ma kamar bata san ina zaune a gurin ba Ta ce ke ko me a anan ina can ina neman ki mama ta ce wai wannan kayan kicin ɗin da aka fitar a mayar da su a kwantin da babu inda za a saka su a gidan ta jiyo cikin zafin rai daga inda take a kwance idanuwa da sun yi jajir da su don kukan da ta sha sosai ta ce sai na ga Sai na ga wanda ake shirin yi wa auren da har ake maganar wani rage wasu kayan ɗaki cin aka yi. Ba dai ni ba wallahi. Ni kan da ƙyar miki tsaye muka fita Maryam tana mata dariyar muke muka fice. A gaje na bar gidan dan dare yayi lokacin ya gidan ne ya kai mu gida da kan shi don ban driving saboda matsalar cikin da ke jiki na Sai da wanka na fito falo na samu iya tana gyaran abin da za mu karya da shi tana kwaba abin da za ta yi muna sinasar da shi. Ina zama ana kira na ga waya. Yaya Sadauki ne wanda bai masa bai ma bai ya yi tafiya a lokacin mun gaisa yake tambaya ne ko mun da gida ko muna can gidan su mama har lokacin nace mun da tun da har mun yi wanka ma ga na falo ma zaune zan sha magani na kwanta nace mace ta kira ni tana faɗa min iskanci da wannan mara hankalin ke mutane tun jiya bai ta fasa auren ko nace yaya ba fasawa ta ba ku ne da ba ku fahimce ta ba ba wai ba ta son Ibrahim bane ba a'a gidan da za a kai ta din ne ba ta so dan a cikin family house ɗinsu ne inda uwar gidan shi take zaune Kaga ka san halin Anta Amira da tsanan mutane, tsanan mutane ba ta son yawan hayaniya, ita ta fi son ta zauna ko da yaushe silent. Ba ta son yawan hayaniya. Ya karɓa kafin na ci gaba da faɗin. Don tai ta mugun halinta ko? Na ce haba ya kamata a taimaka wa Anty please. Bai kamata a bar ta a haka ba don Allah. Ya ce okay yanzu sauke ni ma na biyo wa hakonta na ce a fasa auren da ta zaman gida ko? Na ce ba nufi na kenan baya abin da nake nufi shine ka taimaka ka da baiwan da Allah ya maka na falala da falala ka sama mata inda za ta zauna don wannan auren nata ya yayi karko kamar na kowa please ban fahimce ki Fatima kina nufin ni ne zan bada gurin da Amira za ta zauna da mijinta kenan ko me ce ai ba mijin ba mijin ka ka kai wa ba yar uwarka ce za ka taimaka ma kamar yadda Allah ya taimake ka kai ma ka sama mata gurin zama yadda take so don yin hakan kawai shine shaidan dan uwanta ya samu kuma mai taimako ne ga jinin shi don kaga ba Amira ba kawai wallahi har mama hankalinta a tashe ki akan wannan magana Daurewa kawai mama ke don ta ba ta ƙarfin gwiwa amma ran mama bai yi daɗi ba a ce a wannan gida za a kai Amira gaskiya. Yanzu dai na fahimce ki yace ni ne zan aurar da ita kuma na ba ta wurin da za ta zauna kamar na matsu da ita a gida ko? Na ce wallahi yaya ba haka bane ba. Ba haka nake nufi ba. Ni nufina shine kawai ka taimaka su tunda Allah ya hore ma abinda da za ka iya yi haka din. Idan kai baka idan hakan ba idan kai hakan ba ƙaramin lada za ka samu ba. har a gurin Allah dan shine shaidar zumunci yanzu ba kai ne uwar mu kai ne uban mu baki ɗayan mu harka Amira ba ko Nafisa ce irin wannan matsalar din zaka iya taimaka mata idan ka so saboda Allah bare kuma Amira jinayi jina ya katse layin tare da ajin guntun tsaki haka yasa ban ji daɗi ba a raina sai na san bai da shawarar da nake gani shine a matsayin mafita bane kam bayan mun gama waya na sha maganin na mun dan taba hira da iya akan zancen tana faɗin ai shi yasa ba a son mutum ya fiye bakin hali wallahi dan karshen shi baya yin kyawu yanzu ga irin ta nan ai ita ce tafi kowa ba ta ganin kowa da daraja kamar ba mama ce ta haife ta ba ta fita daban a cikin yan uwanta to anan za mu tsaya